assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan darasi namu mai dimbin tarin albarka kamar yadda muka yi magana a can baya muka yi share fage kuma matashiya akan yadda mutum zai gina ko ya kirkira yanar gizo da kanshi wanda yake na daga cikin ababe wanda suke taimakawa kasuwanci masana'antu ma'aikata da gwamnati ko kuma masu zaman kansu saboda yada manufofinsu da kuma siyar da ainihin abin da suke siyarwa mun yi magana akan html ina tunanin wanda yake ne maganar mu na karshe a cikin wancan audio text da muka wallafa html yana daga cikin yare wanda ake kira language a turance wanda suke ba mutum dama na gina ko kuma ƙirƙira ainihin yanar gizo an fara ko an fara amfani da html a shekara alif an fara amfani da html a sannan bayan wannan lokacin ana amfani da html ainihin normal html a shekarar 1995 aka samu html 2.0 wato biyu da digo babu kenan a shekarar 1997 aka samu html 3.2 a shekara 1999 aka samu HTML 4.01 wanda yake bayan wannan an ƙara samun cigaba aka samu a shekara 2000 aka samu XHTML wanda yake har yanzu muna amfani da HTML5 wannan HTML yana nufin hypertext markup language wanda yake insha Allah ba da bata lokaci ba za mu fara amfani da html kamun mu fara akwai ainihin software guda biyu zuwa uku wanda ya kamata mutum ya amfani da su a kowane microsoft office duk lokacin da mutum kai launching ko wani system idan har akwai microsoft office a kai kasancewa shi linux mac ko kuma windows ainihin muna amfani da window ne akwai ainihin software da ake kira notepad wannan notepad din shi yake bada dama mutum ya yi coding shine ka gina ko kirkira ainihin yanar gizo tare da saka wasu lambobi da kuma ainihin nau'i na rubutu wanda yake ba kasafai ake rubuta shi ba kuma ya bada wata ma'anar daban wannan shi ake kira language kamar yadda muka sani cewa idan aka ce yare to lallai idan ka ji wani yana yarensa a gurin ka ba fahimta ba ne sai ka ji ka ji amma baka fahimci me yake nufi ba to shi yasa aka kira da waɗannan ababen language ana amfani da wasu alamomin rubutu irin su alamar motsin rai irin su alamar dakatawa irin alamar zancen wani da makamantansu so wa'annan suna taimakawa html lokacin da mutum zai gina ainihin yanar gizo ko kuma ya ƙirƙira tasa ta kansa saboda akwai bambanci tsakanin gini da kuma ƙirƙira bayan haka notepad mutum yana samun shi ne a cikin kwamfutarsa ba tare da ya yi installin ba akwai notepad++ wanda yake za ka iya downloading nashi a yanar gizo kamar haka wannan idan maka duba shi ake cewa notepad++ za ka iya na shi a yanar gizo wanda yake da karshe za mu rubuta shi a description namu insha Allahu wanda yake bukata sai downloading bayan shi ana bukatar kana da ainihin web browser ainihin ko dai google chrome ko firefox ko duk wani ainihin explorer da za ka yi amfani da shi na browsing bayan haka kamar da muka fara magana a kai ainihin wannan html din yana taimakawa abin da za ka ok yanzu za mu fara abu na farko da za mu yi a nan shine idan muka duba a nan muna da notepad++ na yi na shi. ainihin darasinmu na farko muka rubuta wannan alamar motsin rai da kuma wannan buɗe zancen wani alamar motsin rai muka ce dog type html wannan yana nuna wa kwamfutar ka cewa abin da zan yi amfani da shi shine html yana nuna yana ba da ainihin umarni ga kwamfutar da kake amfani da ita ta san cewa kana zana wani abu ne tare da amfani da yaren ainihin html akwai hanyoyin da ake amfani da su bayan html bayan ka saka wannan abu na gaba akwai abin da muke cewa ainihin a html din da kansa bayan wannan kana za mu bude ainihin tag mai suna title wannan title din amfaninsa shine lokacin da aka zo aka shiga ainihin yanar gizonka abinda duk ka rubuta a nan shine abin da zai fito a kan yanar gizonka kamar za mu ce azim tutorial class wannan shi zai fito a duk lokacin da aka yi ronin ainihin yanar gizonmu daga nan za mu ci gaba mu saka abin da ake cewa head wannan head din zai baka dama a duk lokacin da za ka ɗora wani talla ainihin tallace-tallace wanda zai kawo maka kuɗi a website naka a nan cikin wannan head ɗin za ka saka amfanin wannan heading ɗin kuwa shine ya nuna wannan abun ainihin yanar gizo ka cewa kana son ka ƙara wani abu sabo wanda yake shi zai kasance fuska a abin da ake son a gani sai muka ce ok yanzu za mu saka welcome to welcome to azim wannan zai ba mu dama aikata haka bayan haka kamar yadda muka san idan zaka rubuta wasiƙa akwai abin da ake cewa body of the letter haka a ƙirƙira yanar gizo akwai abin da ake cewa body wanda shi ke baka daman aiwatar da duk wani abu da kake son ka aiwatar ainihi a cikin yanar gizonka wato kamar hoto kala rubutu da ragowarsu akwai abin da ake cewa closing tag lokacin da idan muka duba a nan mun buɗe wa'annan amma daga ƙarshe na yi wani abu na saka mashi wani kara gishingidi wannan karar yana nufin an yi closing rashin rufe wannan abun shi ba zai bari wannan ah, azim tutorial ya fito fili ba kamar yadda ya kamata a fahimce shi to dole ne ya kasance duk abin da ka rubuɗe a nan za ka rufe shi a nan tare da amfani da wannan karar shi abin da ake cewa closing tag idan muka lura mun buɗe abin da ake cewa body a nan amma closing tag ɗin mun kawo a ƙasa saboda wannan filin a nan ne za mu aiwatar da duk wani abu da muke buƙata bayan wannan akwai abin da muke cewa paragraph wanda yake yana amfani da p sai ka rubuta abin da kake so kamar alal misali za mu ce barkanmu da zuwa da zuwa wannan shafi na azim tutorial class wannan shine zai fito ainihin a cikin yanar gizonmu wacce muka fara ginawa yanzu akwai nau'in rubutu iri daban-daban wanda za ka yi amfani da su na farko kana so ka ƙara wa rubutunka girma wani kuma kana so ka mayar da shi ƙarami wani kana son kamar mayar da shi baki wani kana so ka mayar da shi bulu kamar yadda dai kake bukata ya kasance hanyar da za ka yi wannan kuwa ita ce idan ka so akwai abin da muke cewa h wannan h din yana ba da dama na rubutu ainihin h shine babba daga cikin nau'in girman rubutu a html yanzu mun saka h za mu ce ok barka da zuwa duba nan shine nan window system to ya kamata ka zaɓa folder inda za ka yi saving ainihin ma'ajiyar abin da kake aikatawa ainihin website ko kuma yanar gizon da ka ainihin kirkira ko ka gina ni da zan zaɓa desktop ya kasance zan iya ganinsa da wuri na selecting desktop a nan idan muka duba na ya rubuta mana new one zan canja yanzu zan bashi suna akan azim akwai ainihin yadda ake saving idan muka duba ƙasa za mu ga normal text file dot text saboda yana under notified za mu mai da shi dot html wannan yana nuna cewa yana bada umarni ma kwamfuta ta san cewa wannan ana ainihin gina wani sabo abun da babu shi ne idan kai saving yanzu zaka ga wannan gurin ya canza wa'annan duka sun canza alama ka saka wani al'amari sabo wanda ke a canza babu shi to ya za ka yi ka ainihin gudanar da shi a cikin web browser za ka yi right click ainihin ka danna gefen ka na dama na mouse naka sai ka ainihin zuwa gurin da aka ce open in default biyuwa idan ka taɓa sai ka jira zai buɗo maka ka ga mai ka rubuta idan muka duba a nan gurin mun ga azim ainihin nan gurin azim sannan nan gurin gashi ainihin azim tutorial class wannan shine title da muka rubuta a can ciki a ƙasa shi akwai local oshiad file wannan mun rubuta welcome to azim a matsayin shine head namu sannan bayan haka muka rubuta paragraph namu a matsayin barkanmu da wannan shafi na azim tutorial class a nan kuma yana nuna mana cewa h1 namu ya fi girma sannan wanda yake bi masa shine h2 wanda yake bi masa shine h3 ashe idan muka sa h12 shi zai kasance karami daga cikin duka wannan jerin rubutu namu na gode siyan mu ku a darasinmu na gaba